Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wani lokaci. Abdulaziz Adali Toro ne tare da Ibrahim ka almasi garba muke farin cikin sake kasancewa tare da ku da daren yau talata 16 ga watan Maris na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar wasu 'yan bindiga sun kai wasu tawayen hare-hare inda suka kashe wasu talakawa da suka fito daga cin kasuwar garin Shinagodayar da kuma garin Darai Mimande dukkan nesu a yankin Tilaberi da ke da iyaka da kasar Mali. Harin ya yi sanadin kisan talakawa 65 biyu suka shikata mutum ɗaya ya ɓata a halin da muke ciki amma da yarda Allah za ku cikakken rahoto akan wannan labari a shirinmu mai zuwa insha Allah Allah ya jikan waɗanda suka rasu da rahama amma yanzu za mu fara daga Najeriya inda za ku ji cewa shugaban ƙasar Nijar Alhaji Muhammadu Isuhu ya kai ziyarar amsar goron gayyatar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari inda aka karrama shi bayan haka za mu leƙa jamhuriyar nijar a birnin kwanni inda za ku ji cewa an samu ci gaba matuka akan koke-koken ma'aikata masu ɗaukar fansho a ƙasar nijar baki ɗaya bayan wani sauyi na ci gaba da gwamnatin shugaba muhammadu isu ta ayyana a cikin wannan wa'adi na shi na ƙarshe kamar kowace ranar talata yau ma mustapha nasiru batsari na tafi da rahoto na musamman sannan muna tafi da labaran wasanni to amma kafin nan ga ibrahim ka almasi garba da labaran duniya. assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ganin yadda take fama da karuwar matsalolin 'yan gudun hijira a kan iyakar Amurka da Mexico. Yau talata gwamnatin Biden ta sha alwashin ci gaba da korar ɗaiɗaikun baligai da iyalai marasa 'ya'ya waɗanda ke ƙoƙarin shiga Amurka. Amma za ta ci gaba da taimakon yaran da babu masu kula da su wajen neman 'yan uwansu da ke Amurka ko kuma samar da waɗanda za su rene su. sakataren hukumar tsaron gida alejandro mayorkas ya ce amurka ta kama hanyar fama da 'yan gudun hijira daga guatemala honduras el salvador da kuma mexico fiye da yadda aka taba gani cikin shekaru ashirin da suka gabata halin da ake ciki akan iyakar kudu maso yamma mawuyaci ne in ji shi a wata takardar bayani ya kara da cewa amma kuma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba a matsayinmu na ƙasa mai kara manufarmu shine tsarin ƙaurar mutane marar haɗari bisa doka kuma cikin natsuwa kasar venezuela ta ce ba za ta umarta amfani da rigakafin cutar covid-19 da jami'ar oxford da kamfanin har hada magungunan nan na birtaniya da sweden mai suna astrazeneca suka kirkiro ba mataimakin shugaban kasa delcy rodriguez ya yi nuni da wasu matsalolin da ya ce rigakafin na haddasawa ma waɗanda suka ɗauka ba tare da fayyace matsalolin ba a matsayin dalilin gwamnati na yanke wannan shawarar a cewar kafan labarai ta reuters wannan shawarar da venezuela ta yanke jiya litini na zuwa ne a daidai lokacin da wasu kasashen turai da dama ciki har da jamus faransa italiya da spain suka yanke shawarar dakatar da amfani da wannan rigakafin suna nuni da fargabar da ake yi cewa yana haddasa daskarewar jini duk da nacewar da hukumar lafiya ta duniya ke yi cewa babu wata hujjar wannan fargabar. ministan lafiyar jamus john span ya ce su dai sun yi amfani ne da shawarar da hukumar tantance rigakafi ta kasar jamus ta bayar bayan da aka sake samun waɗanda jininsu ya daskare da kuma mace-mace uku sanadiyar wannan rigakafin majalisar ɗinkin duniya na gargaɗin cewa farashin kayan abinci da na man fetur na faƙaruwa a ƙasar myanmar saboda dambarwar siyasar da ake fama da ita yanzu haka a ƙasar sanadiyar juyin mulkin da sojoji suka yi a watan jiya shirin samar da abinci na duniya wfp wanda wani bangare ne na majalisar ɗinkin duniya ya fitar da wata takardar bayani a yau dinnan talata mai cewa farashin shinkafa ya karu da kimanin kashi uku cikin ɗari kawai daga tsakiyar watan janairu zuwa tsakiyar fabrairu to sai dai shirin na wfp ya ce farashin kayan masarufi ya yi tashin gwaron zabi na tsakanin kashi 20 cikin 100 zuwa kashi 35 cikin 100 a wasu garuruwa na jihar Kocin da ke arewa mai nisa. Hukumar ta kuma ce kudin manja ya haura da kashi 20 cikin 100 tun daga farkon watan Fabrairu. Hukumar ta WFP ta ce tashin hankalin ya yi illa ga hanyoyin samar da kayan masarufi da kuma kasuwanni. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da kuma sakataren tsaron amurka leon austin na tattaunawa yau talata da takwarorin aikinsu na japan a birnin tokyo don karfafa yarjejeniyar cinikayya ta trans-pacific partnership ko tpp yayin da kasar china ke daɗa dagewa a babakeren da take yi koriya ta arewa kuma ke ci gaba da tsokana yin wannan ganawar wacce ake kira tattaunawar biyu da kuma biyu da za a yi a tokyo babban birnin kasar japan da ministan harkokin waje toshimitsu motegi da ministan tsaro nobio kishi zai zama karin farko kenan da bilinkin da austin suka yi bulaguran diflomasiyya zuwa kasashen waje a matsayin wakilan sabuwar gwamnatin biden a wasu jawabai gabanin wata keɓewa tsakaninsa da motegi bilinkin ya ce amurka da japan sun yi imani da tsarin demokradiyya yancin dan adam da kuma doka da oda to amma ya ce waɗannan tsare-tsaren na fuskantar barazana a yankin kama daga myanmar zuwa china a ƙarshe ƙasar jamaika za ta fara bayar da rigakafin cutar covid-19 a yau dinnan talata ga manyan jami'an gwamnati ciki har da mambobin bangaren zartaswa 'yan majalisar dokoki da ministoci da kuma shugabannin cibiyoyin gwamnati waɗanda suka kai shekaru 60 zuwa sama a cewar wata sanarwar da ma'aikatar lafiyar ƙasar ta bayar da daren jiya litini a rukuni na biye akwai ma'aikatan lafiya da 'yan sanda da kuma sojoji A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na da Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda kuka ji a farkon shirin za mu fara da najeriya inda shugaba muhammadu buhari ya karbi bakoncin shugaban nijar mai barin gado Alhaji Muhammad Isuhu inda ya ba masa da kyakkyawar shugabanci da ya yi wa kasar a shekara goma da ya mulki ƙasar. Shugaba Buhari ya yi dogon nazari akan tarihin zumunci da zamantakewar bunƙasa rayuwar al'umma da ɗalafa ma juna. Daga Abuja ga rahoton da Umar Faruk Musa ya haɗa mana. Dukkan mu'amala da zaman lafiya da haɗin kan da aka baiwa najeriya a sassa daban-daban na rayuwarta jamhuriyar najeriya na gaba-gaba a jerin ƙasashen duniya da suka yi wa najeriya wannan hidimar don haka ne muhammadu buhari shugaban najeriya ya jinjinawa shugaban ƙasar nijar mai barin gado akan wannan lambar yabo ta shugabanci kyakkyawa da ya samu ta mo ibrahim wanda ake cewar tana gaba-gaba a jerin lambobi da ake baiwa shugabanni da suka kwatanta adalci wurin gudanar da mulki a ƙasashensu gwamnan jihar yobe wanda kuma shi shine shugaban riko na jam'iyya da ke mulki ta apc mai malabuni ya min karin haske dangane da muhimmanci wannan ziyarar tsakanin al'ummar kasashen guda biyu wannan ziyara da ya kawo ta jaddada zumunci ne da godiya bisa yadda goyon baya da najeriya ta ba basu musamman ma na wannan zaɓe da suka kammala kwanan nan domin wannan kusa-kusan nan shine zaɓe da aka yi wanda za a miƙa mulki daga hannun barin hula zuwa wani shugaba na barin kula so babban abin alfahari ne wanda zuwansa ya nuna cewa sun yi godiya matuka kuma sun ji daɗin taimako da najeriya ta musu sannan kuma su ma sun zo da lamban girmama da suka baiwa shugaban ƙasa muhammadu buhari a matsayin jagoranci da shugabanci da yake bayarwa yankin afirka ta yamma da ma afirka to wannan yana daga cikin irin abin da yake jaddada kuma yake inganta zumunci tsakanin najeriya da nijar kuma Amsa sunansa a wani titi da yanzu Muhammadu Yusuf Way a nan Abuja wanda wannan duka yana nuna irin dankon zumunci da suke tsakanin Najeriya da Nijar wanda kuma wannan din zai haɓaka harkan kasuwanci musamman ma kuma harkan tsaro da ya tafi duka Nijar Najeriya ta da Cameroon to wannan dukan shine abin da kasashen nan suke yi saboda shugabannin su haɗa ƙarfi da ƙarfe aka cewa an haɓaka harkan kasuwanci kuma an inganta tsaro a To na ga a ganawar da suka yi da shuwa Muhammadu Buhari da Muhammad Isufu, shuwa Buhari ya ba ku ya jinjina masa a lambar yabon da na ƙasa da ƙasa ta mo ibrahim wanda shugaban nijar ya samu a matsayin mai mulki na gaskiya da adalci da kuma ƙwarewa wurin gudanar da mulki a cikin ƙasashen duniya ta ina najeriya kamar za ta ci more wannan lambar yabo da aka ba makwabciyar ƙasa idan ka yi la'akari da irin rawar da najeriya take takawa gurin samar da zaman lafiya da kuma tallafawa Nijar a fannoni daban-daban da kuma mu'amala ta bunƙasa cinikaya da ake tsakanin ƙasashen biyu. Eto eh, alhamdulillah wannan ai ya ƙara jaddata duniya taimako da Najeriya take a ƙarƙashin shugabancin shugaban Muhammadu Buhari da Nijar musamman ma a ƙarƙashin jagorancin shi shugaban Muhammadu Yusuf kwalliya ta biya kuɗin sabulu saboda wannan ma'auni da ake amfani da shi a ya wa shugaba mai barin su nan ban yabo ta mo ibrahim kowa ya san cewa kusan yau shekara biyar ne ko shida a shugaba ta da aka baiwa afirka to shi da ya samun ya zo godiya kuma najeriya wajen shugaban kasa umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya a gaida umar faruk musa yanzu kuma bari mu leƙa birnin kwani da ke jamhuriyar nijar inda za ku ji cewa kasar ta shiga tsawon kasashen da suka kai wani mataki na ƙoƙarin kyautata rayuwar mutanen da suka share shekaru 65 suna aiki kuma suke iya cin moriyar kuɗaɗensu na fansho a kowane wata. Ga rahoton da wakilinmu a birnin Kwani Haruna Mamman Bako ya haɗa mana. Janguriyar Nijar ta shiga tsawon kasashe da suka kai wani mataki na kokarin kyautata rayuwar mutanen da suka share shekaru 65 suna aiki kuma suke iya cin moriyar kudaden na fansho a kowane wata. A wani mataki da ma'aikatar biyan 'yan fansho ta janguriyar Nijar ta dauka duk wanda ke daukar kudaden fansho da suka kai jikka 100 zuwa sama za su iya samun kudaden na fansho a kowane wata yayin da masu kudaden fansho da kudaden su suke jikka shekka 90 zuwa ƙasa za su ci gaba da karɓar kuɗaɗen nasu fanshon a kowane watanni uku. Ni dai suna na Madam Muhammadu Zara, ni ce chef agence CNSS nan ga Kwanni. Daman market kullum ku da yaushe muna nema mu haranta ma kin mu abin na retrete kin da rai. Shi yasa muka kamo ka kawo wanga sabon tsari da zai ba ma retreat ikon samun shakamuwa su samu fansiyon kinsu. Kenan yanzu ga fansiyon da kake samun trimestrial kalma sai a baka ana iya baka ita shakamuwa kenan sai a raba ta uku kowane wata ana baka kashi daya cikin uku haka nan ne me eh, abin nan sai kwandisiyoni kamar retirite yana da kwanta a banki kenan duk wanda yake da bukata a mishi payment mensuel kinga kenan sai ya je ya bude kwanta kin shi a bank ya kawo mana numero da kwanta mu sa cikin na'uran mu kenan eh, automatic ma kenan lokacin da aka tsarin ya zo daidai daidai kenan sai ana mishi payment shak masu dokar kudaden na fansho sun nuna gamsuwarsu game da wannan ci gaba da aka samu a jamhuriyar ta Nijar a wannan fannin da zai kawo sauƙi ga rayukan masu ɗaukar kudaden na fansho da ke shan fama da matsalolin biyan kudaden ruwa wuta haya da abin masarufi na kulawa da iyali a kowane ini kuma kowane wata waɗansu daga cikinsu sun bayyana muna nasu ra'ayoyi game da wannan ci gaba da aka samu. Muhammadu Mai Daji ne na SJ Association Travel Retraite Pensionnaire na kesan nan kwanni. Wanda za su inda aka sa har lasa ya tabbata retraite abin da zai suka masa 'yan hudu su fulaji jima abin zai yi in eh, Allah sa aka yi aka yi kuma aka dore haka ko zai kai jiran kwana ɗari ba goma kana jiran kuɗi in wata ana baka yan kuɗi ka samu ka samu ka samu ka bi bukatun ka abin abin alheri ne ni zakar idi gaskiya ga wasu akwai wahala amma watan nan akwai daɗi yana yi kwarai in aka yi haka nan ya yi amma dai a nemi ra'ayin mutane a guda ɗin yana da kyau yana da kyau ta guda guda eh ni dai ga ra'ayi na saboda kai in kana da wani ɗan halin abin da kake yi wani kakin watan nan uku yana cikin wahala amma in su abin ya zo mai wata guda guda ina jin daɗi Niger kotun dai ta kara tsallaka wani shirge akan wannan maganar ta biyan kudaden 'yan fansho inda ta jera kanta daidai da sauran kasashen duniya irin na amurka da turai yayin da akasarin kasashen nahiyar afirka kamar irin su tarayyar najeriya da ake share watanni uku a wani kaulin ma sama da haka kamin ma'aikatan da suka yi ritaya su samu kudaden su na fansho amma wani kaulin a waɗansu kasashen na nahiyar afirka jami'an gwamnati kan arce ko su sulale da kudaden na yan fansho su bar tsofaffin ma'aikata da marayu cikin dimbin larura haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako yanzu kuma sai rahotonmu na musamman a ƙarshen makon nan da ya gabata ne ma'aikatan kamfanin da ke aiki madatsar ruwan zangeru a jihar Niger Najeriya suka gudanar da zanga-zanga tare ma da rufe harabar kamfanin wanda mallakar wasu sinawa ne 'yan ƙasar china ma'aikatan dai sun ce sun ɗauki wannan mataki ne domin nuna takaici akan kulle su na tsawon kimanin shekara guda saboda yaƙi da cutar coronavirus ga rahoton mustapha daga mina A ƙarshen makon nan da ya gabata ne wasu ɗaruruwan ma'aikatan kamfanin da ke aikin madatsar ruwa na Zungeru suka gudanar da wata zanga-zanga tare ma da rufe harabar shiga kamfanin wanda mallakar wasu 'yan kasar china ne ma'aikatan dai sun ɗauki wannan mataki ne saboda rufe su har na tsawon kimanin shekara guda a cikin kamfanin ba tare da fita wajen kamfanin ba saboda dalilai na yaƙi da cutar corona. ma'aikatan kamfanin da sun buƙaci hukumomin najeriya da su shiga cikin al'amarin domin ceto su daga wannan zama mai kama da na gidan kurkuku Ga dai abin da shugaban kungiyar ma'aikatan kamfanin ke cewa. Sunana Kwamarar Haruna Abdulkadir, Lebo Chairman Sino Hydro Zingeru Dam. An kulle wasu a nan tun wasu sun yi shekara guda a nan ba shiga ba fita. An yi agreement cewa za ka yi wata uku, in ka yi wata uku za ka yi zuwa gida ka ɗauki na sati biyu ka zo ka yi kwarantan. To ya zo ana threatening workers in mu, ana musu barazana da aiki cewa idan ka wuce kar ka dawo. To abin ne ya kai tun suna haƙuri, ni ma ina ta controlling in abin ya gaga gare ni kowa ran shi ya riga ya bace wasu sun rasa iyalansu ba ka da dama ka je wannan sai sa su suka ce to tunda da ba su da access da za su iya fita su je suna son gwamnati dan Allah da su dai masu biyayya ne da gwamnati kuma har gobe kasan mu ne nan wannan dam in ma namu ne amma abubuwan ne da ke faruwa ne ba ma jin daɗin shi ba mu da freedom shine muke bukatan gwamnati ta shiga cikin al'amarin nan muna son a mana adalci mu ma yanda ko ina ake tafiya yau in gwamnati ta ce a kulle ko ina da ko ina mu masu biyayya ne da gwamnati za mu bi wannan kan doka amma shugaban kasa ya bada odan a bude ko ina a bi protocol na covid-19 social distance hand sanitizer face mask mun sani da sanitizer da jiki hakan ga zaka ya shiga wuri to wanda bai faruwa a nan hakan an dai kulle mu a ce ba ka fita shine muke son wannan abun da dokan da shugaban kasa ya ba shi muke so mu ma a mana implementing mu samu daman da za mu iya ganin iyalanmu shine abun da yake kuma ba ma fada ba mu ba kayan su ko na abu muna dai akan mu kwakwance mun yi magana da su suna ce mana wai wasu ne suka ba su oda cewa su kulle wurin to shine mu ma muke son kukan mu ga gwamnati din gwamnati ne ta bato mu muna son dai duba mu saboda iya gurgudu mun iya din koya ne wasu sun yi wata shida wani shekara guda yana nan cikin gidan wani wata takwas ka gani ba ka da asir da zaka ji kuma wata uku da aka bayar in zaka wuce gida sai su ce ma wai in ka je kar ka dawo kaga wannan bai yi ba kaga mu ma yan kasa ne masu rai yanda suke dole ishu ba wai na magana ne na kuɗi zaka tura ma gida ba akwai abin da ake bukatan sai ka je da fuskan ka ka je ka gani wani awa ɗaya zaka ga yan uwanka ko wani abun nan yanzu haka da wasu yan uwa suna ganin kana aikin kamfani ne ka samu kuɗi sai sa ka guje su ba su zuwa ba su san matsalan da kai kake ciki ba sai sa mu muke son gwamnati dan Allah da mu masu biyayya ne ga gwamnati gwamnati mu muna son ta ji kukan mu da halin da muke kuma a duba a tosaya mana To su ma dai wasu daga cikin ma'aikatan wannan kamfani mai suna Senior Hydro Dam a Turanci ga abin da suke cewa a cikin wani yanayi na takaici. Suna na Usaini Muhammad, ni ma'aikaci ne a ƙarƙashin Sinu Haidu a nan Zingeru Dam. Muna nan shekara ɗaya kenan. Ba mu je gida mun ga iyalinmu ba, ƴan uwanmu da abokan arziki. Rannan mun yi da su Chinese ɗin sun ce mana saboda corona. Mun ce musu to ai a ƙasarmu yanzu ba lockdown. Abin da suka gaya mana sun ce ba su amfani da dokan ƙasarmu. Dokan da suke amfani da shi daga ƙasarsu ake ba su oda. Mu kuma mu 'yan Najeriya ne ba dokansu muke amfani da shi ba. Muna so wa gwamnatinmu da mana fighting right mu a wajen canisa wannan canisa wannan sun mai da mu bayi a kasa mu kuma a yau muna son inci daga wajen gwamnoninmu gwamnoninmu ku ji mu ba ɗan state ɗin da babu a nan wajen tati state kowa na nan representing state muna nan muna aiki shekara ɗaya kenan mutanen nan sun ki bari mu fita waje akwai wanda sun yi wata uku aka ce su je gida sati biyu sun zo za su dawo cani suka ce babu hanya ba za bari su dawo ba aka kore su yasa ba biya su kuɗin su ba an kore su sun je gida ba mu sa abin da muka yi ba din Allah gwamnatin jihar Neja gwamnatin Najeriya gaba ɗaya mana mun daga kukan mu nan mu ma'aikatan Sino Haido don Allah a taimaka mana. Tunana Yusuf Sande kuma ni ne sakataren kungiya. Nan kamfanin mu na Sino haido wurin da muke neman kuɗin mu kenan. ko na neman alhaka ne a nan. Amma tun da aka kawo wannan maganan corona kuma mun saya mun bi jama'an mu a cikin kwanciyar hankali. Mu rufa ma juna asiri, mu rufa ma Najeriya asiri, mu rufa ma kamfani asiri. Damuwan mu ga shine da aka zo aka bude ko ina gwamnati ta ce ko ina ko kowa ya bude makaranta kasuwa ko ina an bude kowa ya ci gaba da harkan duniya shi inda ya kamata amma mu a nan an hana mu walwala ba mu samu gatan kanmu ba ko kana da matsala ina za ka samu zuwa maganar matsalanka ba baka wuri ka je inda ya kamata ka je ka biya bukatan ka ba akwai iyali akwai iyaye akwai wasu yakan kananan matsalolin da suke damu ba mu samu mun je mun karasa mun je mun duba shi ba a cikin gari muna nan a nan shekara ɗaya kenan wasu da kusan wata biyar suna nan a cikin nan a kullum ba shiga aikin su ba fashi za mu yi musu aikin su amma a ba mu hanya mu je je mu dawo abinda gwamnati ta ce a yi ma kowa kowa bude mai hanyar shi mu je ka sa nosu ma ka wanke hannu za mu wanke mu je gare mu ma mu shiga cikin mutane mu dawo mun nemi shugabannin kamfanin nan har mun je har ssg na mina mun yi mitin ya kai so hudu tare da su mun je har mina wurin ssg duk da haka duk abin da aka tattauna in dai an dawo sai sun sake na shiri daban saboda lokacin da muka wurin ssg ya nuna mana akwai mafita kuma ya ba su mafita din suka dawo ba su yi amfani da shi ba abin da ya sake dan kaga muka ta muka hada wannan kungiyar mu muka fito yau fada wannan protest mu gan dama mun kai karshen komi. To a lokacin da muka yi kokarin jin ta bakin jami'an wannan kamfani waɗanda sinawa ne 'yan ƙasar China lamarin ya ci tura. To amma dai gwamnatin jihar Niger ta ce tana da labarin wannan takaddama kuma har ta shiga cikin lamarin domin yin sasanci a tsakaninsu. kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani. Na farko mun ga musu cewa uh, cikin matsalolin da uh, suka fito da shi shine an tsare su na wata da watanni ba da saboda wannan corona din mun ce musu yanzu abin da ya kamata yi su saki su ma'aikata na bakwai biyu kowa je dan hidimansa ya je dawo amma idan ka dawo dole ka bi tsarin da aka sa na cewa za a abin ganka ware ka na eh, bakwai daya to wannan mun riga mun tsaye da wannan magana na biyu da ina jin idan ka je ka fita ka je gida idan ka dawo alawansu za a baka za a baka kawai na na dan kalila ne ko ɗari takwas ne muka ce wannan bai kamata ba yadda idan ma kaman a biya ka kaman ka je aiki tunda yake wannan haka yanayi ne wanda ke kuma su kamfanin sun yadda iyaka kama ai su ma'aikatan yanzu korafin da suke wayanda suka je wannan dan hutun suka dawo kuma sai a kore su aiki gaba daya ai yana cikin abin da korafe korafin da suka kawo muka kuma ce wannan bai kamata ba kuma su kamfanin sun tabbatar mana cewa abin ba haka bane kuma in ma an taba yi to za su dauki matakan da ya kamata yadda suke operating a China ba haka za su yi a Najeriya ba waɗannan mu dokoki saboda haka dole da su bi wannan dokokin eh, mun san akwai corona kuma mun san hatsarin da ke ciki amma idan aka ɗauki matakan da ya kamata wannan ba zai jawo eh, kace eh, kuce ba to yanzu mene ne ku a matsayin ku na gwamnatin jiha mene ne shawara ko kiran ku ga su ma'aikatan nan ganin wannan bore da suka yi eh yanzu mu abinda muke so mu shi mu tabbatar cewa shin wayannan eh, sulhun da muka yi wani ne cikin shi ba wani ne cikin su ne ba dauka ba ko ba yi ba to za mu sake kiran su tun a lokacin tsohuwar gwamnatin goodluck jonathan ne dai gwamnatin najeriya ta bayar da aikin gina wannan madatsar ruwa na zungeru domin samar da tashar wutar lantarki mai karfin megawatt 700 wanda zai kasance shine na hudu a nan jihar Niger bayan na Kayinji da Jaba da kuma na Shiroro. Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha, yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. dukkan lokacin labarin wasannin mu na ranar yau zai shafi jamhuriyar nijar ne yadda shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar fenifort colonel hima pele ya samu zama memba na kwamitin gudanarwa na hukumar kwallon kafa nahiyar afirka caf ko caf wannan ko a taron majalisin da hukumar ta gudanar a makon jiya a birnin raba na kasar morocco duk da jamhuriyar ta nijar hukumar kwallon kafa ta kasashen nahiyar afirka caf ko caf ta dagewa jamhuriyar nijar dakatar wadda ta yi mata na yin wasanni a filin kwallon kafa na babban birnin ya mai star general sani kunce da caf ko caf ta ce bai cika ka'idodin yin wasa a cikinsa ba saboda lalacewar hakin hilin wasar da rashin kujerun zama a hilin wasar da rashin ingancin allon rubutu kwallaye da kuma sawa gwal-gwal da wasanni daban-daban da rashin kyawun wurin da 'yan wasa alkalai da sauran mambobin kungiyoyi daban-daban na wasa wasanni ke iya shiga domin iya shiri da rashin ingancin dakin 'yan jarida abin da sa hukumomi na jamhuriyar Nijar ɗin tuni suka shiga in waɗannan gyare-gyare domin ganin ba ta kai ga ƙungiyoyin wasanni na ƙwallon ƙafa na ƙasar ba hita ƙasashen waje domin karɓar bakuncin wasanni CAF ko kuma CAF Confederation African de Football ɗin ta ɗagewa jamhuriyar Nijar dokan ne domin ta ba ƙasar damar gwabzawa da ƙasar Ivory Coast a ranar 26 ga watan maris ɗin da muke ciki a tankaɗe da rairaya na neman shiga wasannin nahiyar afirka na kwallon ƙafa a group k inda jamhuriyar niger take kutal bayan ƙasashen cote d'ivoire madagascar da ethiopia har yanzu dai a jamhuriyar ta niger a fafatawar da ake ci gaba da yi a mako na goma sha biyar na wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasar an gwabza ranar goma sha hudu ga wannan wata da muke ciki na maris inda as suni ta yi banza da banza da AS Nijilek ta birnin mai AS Guard National du Niger ta yi banza da banza da AS Police ta 'yan sanda. CIS Don ta custom ta sha kashi ɗaya da banza a hannun Union Sportive de la Gendarmerie Nationale yayin da Irana Football Club ta Arlit ta wajen gwarzo ta maradi ɗaya da nema. AS Fan ta sojoji ta wasali Sporting Club ɗaya da nema sai Sport ta Zandar da Racing Bukoki ta babban birnin Yamai a kai ɗaya da ɗaya. GS Adar ta tawa a gida a birnin Adar ta sha kashi banza da ɗaya a hannun olympic football club ta birnin mai idan muka dibi shaddawalin wasannin kwallon kafa na super league na jamhuriyar niger usjn union sportive de la gendarmerie nationale ita ce ke kan gaba da maki 37 ta biyu a duwan ta custom na jamhuriyar ta niger ko ta babban birnin mai da maki 28 ta uku ita ce as guard national de niger tana matsayin na uku ne da maki 27 a can kasan teburin wasannin wasannin kwallon kafa na super league na jamhuriyar nijar ta goma sha uku salis sporting club ta wambarin yamai ta goma sha hudu gs adar tattawa dukkan su suna da maki goma sha uku kowannen su shi ko tauraron wasannin kwallon kafa nan dan kasar argentina da ke buga ma club din fc barcelona na kasar spain lionel messi a ranar jiya ne ya markade tarihi inda ya wuce Xavi da yin wasanni a kungiyar ta FC Barcelona bayan da ya yi wasa na 767 kuma tsawon waɗannan wasanni da club din na FC Barcelona ya rabka ci haso 661 yayin da ya miƙa kwallo a kasar raga haso 290 shi dai Lionel Messi har yanzu da baya bayani ko zai tsaya a club din na FC Barcelona ba kuma zai fice a ƙarshen kakar wannan shekara inda kwantaraginsa zai kare a watan Yunin shekara ta 2021 idan Allahu ya kai mu Haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to a gaida haruna mamman bako yanzu kuma sai labarai a takaice ganin yadda take fama da karuwar matsalolin 'yan gudun hijira akan iyakar amurka da mexico yau talata gwamnatin biden ta sha alwashin ci gaba da korar ɗaiɗaikun baligai da iyalai marasa 'ya'ya waɗanda ke ƙoƙarin shiga amurka amma za ta ci gaba da taimakon yaran da babu masu kula da su wajen neman 'yan uwansu da ke amurka ko kuma samar da waɗanda za su rene su kasar venezuela ta ce ba za ta umarta amfani da rigakafin cutar covid-19 da jami'ar oxford da kamfanin har hada magungunan nan na birtaniya da sweden mai suna astrazeneca suka kirkiro ba mataimakin shugaban kasa delcy rodriguez ya yi nuni da wasu matsalolin da ya ce rigakafin na haddasawa ma waɗanda suka ɗauka ba tare da fayyace matsalolin ba a matsayin dalilin gwamnati na yanke wannan shawarar a cewar kafar labarai ta reuters wannan shawarar da venezuela ta yanke jiya litini na zuwa ne a daidai lokacin da wasu kasashen turai da dama ciki har da jamus faransa italiya da spain suka yanke shawarar dakatar da amfani da wannan rigakafin suna nuni da fargabar da ake yi cewa yana haddasa daskarewar jini duk wadda nacewar da hukumar lafiya ta duniya ke yi cewa babu wata hujjar wannan fargabar. To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu to masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku zo so abokan aikin mu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya ne kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim ga almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leve Gresham da ta hada mana sauti da ma injiniyan mu na yanzu ni Abdulaziz Adili Toro da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.